kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna tare da kuma neman muku rahotanni da haɗin su sare mu ga cikakkun rahoton nan. Rikage ɗan ta'addan nan wata kan bello lokacin latirji ya sake ya fitar da wani sabon bayani kan kisan mai gidansa wata kan Halilu Sububu. Turji ya bugi kirji inda ya yi ta'aziyya ga mai gidan nasa da rundunar sojin Najeriya suka halaka aka zalika kuma wannan na kunshe ne a cikin wani faifan bidiyo wanda mb mayana ya wallafa a shafin na twitter wanda a baya aka fi sanin sa da wanda a yanzu kuma yake amsa sunan x a cikin faifan bidiyon bello ya ce ko kaɗan kisan mai gidan nasu ba zai raga rage musu komai ba tare da kuma ƙwarin gwiwa ya ce kisan sai dai ya ƙara musu karsashi musamman yaran da ke tasowa domin ci gaba da kai hare-hare da wani sai na magana ta sai yake cewa Katalla halili Sububa shine na farko ba da aka kashe an halaka da dama a baya kisan Sububu ba zai hana mu abin da muke yi ba har sai dai idan kun bar kashe yan uwanmu a Zamfara da Sokoto da Katsina da kuma jihar nan ta Niger nufin ku shine ku karar da kabilar Fulani a doron ƙasa kuma Allah na ci gaba da kare mu ko da kun kashe mu Ubangiji ne ya kaddara amma ba fa ƙarfin mu kuka ba. don haka turji ya bayyana cewa dukkanin wannan abubuwa wanda ake yi ba fa wai ba san me suke yi bane ba kazalika ya ƙara cewa a zuba a gani ko kaɗan fa ba fa za su ja da baya ba kuma kazalika kai har ma yanzu suka fara yin shi tare da kuma ganin cewa ya sun da dukkanin wasu abubuwa wanda suke faruwa a halin yanzu masu mu inda ba za ku manta ba Bello Turji dai ba karamin can ɗan ta'adda bane ba wanda kowa ya san shi wanda kullum da wuyansa ƙara kauri yake yi sai da koma mu kamar yadda muka bayyana muku masu iya magana ɗaya na cewa duk lokacin da ganga tafiya zaƙi to ko shakka babu lokacin fashe wata ne ya gabato shi ma ubangidan nasa Halilu Sububu sai dai wannan firici a lokacin da ake dab da kashe shi wanda bai ma san da cewa za a kashe shi a wannan yan kwanaki ba amma ya fito yi wannan kurita da kuma cika baki sai gashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen sa masu sauraron mu an ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu ma kafin nan za mu so ku taimaka ku danna mana subscribe gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan tashar ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma ne zai ci gaba da bamu ƙarin gwiwa wajen shiga linguna da saƙuna tare da kuma ne muku rahotanni da ɗumuɗumin su masu mu mun gode kuma za mu so mu ji ra'ayinku dangane da wannan rahotanni wanda muka kawo muku kan wannan kuri tare da kuma cika baki da kuma ƙara ƙarfi wanda shahararren ta'addan nan wato kan billa kacallatar jiki a kodiyoshi mun gode.